sakamakon bukukuwa na sallah wanda ake gabatarwa a faɗin jihar Kano. Kasancewar sarakuna biyu waɗanda suke cin karo da juna, sai yake kishinta dan uwansa, kowannensu yake kirarin shine sarki ɗayan na boge ne ko kwa ɗayan mai zaman banza ne. Tsakanin Alhaji Aminu Ado Bayero da Alhaji Sunusi Lami da Sunusi waɗanda duka yanzu suna cikin gidaje na sarauta guda biyu da ke jihar Kano, gidan Dabo da gidan Nasarawa. Wanne ne zai fito ya jagoranci sallar Idi a matsayinsa na sarki na jihar Kano? hawa da za a gabatar a ranar idi wato hawan sallah da wanda zai biyo bayan sa daga cikin ranakun bukukuwan sallah da ake waye zai gabatar tuni alhaji aminu ado bayero ya fitar da sanarwa cewa yana umartar hakimai da ke ƙarin hukumomi su fito sannan sun aikawa da ainihin 'yan sanda takarda ta neman a basu cikakken tsaro domin aiwatar da waɗannan bukukuwan sallah haka zalika sun nemi izinin shugaban karamar hukuma domin aiwatar da waɗannan bukukuwa a jiya wannan sanarwa ta fito ko shekaran jiya a yau din nan yau alhamis din nan wanda daga shi kwana biyu ka kace da rage a yi sallah sanarwa ta fito daga rundunar 'yan sanda na jihar kano cewa sun hana dukkan ɗaukaci na bukukuwa waɗanda ake gabatarwa na sallah a faɗin jihar kano tare da gargaɗin mutane su cewa dukkan abin da tashin tashina ne tashin hankali ne kuma idan mutane sun jo motsi da bai musu ba su gaggauta sanar da hukuma ta 'yan sanda menene dalilin da yasa hukumar 'yan sanda ta jihar kano ta ɗauki wannan mataki duka sarakunan guda biyu suna da mai Haji Aminu Ado Bayero Aminu Ado Bayero yana da kamar da Alhaji Sunusi Lamine Sunusi yake da wato waɗanda suke lafiyayyu da waɗanda suke ga sanan gasa da ina nufin tsaro tsakanin mutanen kirki da Alhaji Sunusi Lamine da Sunusi ta fi gwamnatin tarayya ta ba da tsaro na musamman ga Alhaji Aminu Ado Bayero tare da cewa fa duka wannan damarwa da ake yi kes din yana kotu kuma a yau ɗannan ne kotu ta yi zama inda aka sanya gobe juma'a a matsayin ranar da za a yanke hukunci na kwata-kwata Ba shakka hukumar 'yan sanda ta yi hangen nesa, duba da kasancewar idan kotuna suka yanke hukunci gobe, suka ce ga wanda aka ayyana a matsayin shine tabbataccen sarki ga wanda ba sarki bane, ko dai wani abu wanda aka san haka bai wa wasu daga cikin wato ɗaya daga cikin ɓangarori biyun daɗi ba, yana iya bayuwa ga ɗaya ɓangaren ya afkawa ɗaya ɓangaren yayin da ake gabatar da bukukuwan sallah. Wannan fa idan kotu ta yanke hukunci kenan, amma idan kotu ta sake ɗage ƙara, duka sarakunan biyu suka ƙara juya suka shige ɗaya daga cikin gidajen sarauta wanda kowanne yake a ciki to fa ranar idi za a ga abin mamaki don ba mamaki bane ba alhaji sunu salami da sunusi ya fito da tawagarsa ya zo masallacin idi shi ma alhaji amin ado bayero ya fito da tawagarsa ya zo masallacin idi ta iwa ranar bukukuwan sallah kowanne ya fito a matsayin sarki tare da tawagarsa to fa a ne Allah kaɗai san me zai faru yan daba da yan sara suka waɗanda ke addabar jihar Kano suna iya ganimantar wannan lokacin su tada batuntunu a kwace wayoyi a yi wa mutane wannan shine mafi karancin abin da ake tsoron zai iya faruwa a wannan waje domin ku akwai manya-manyan abubuwa daga cikinsu akwai yiwuwar ɓangarori guda biyun su afkawa juna hakan ya bayi ga asarar rayuka tare da raunata mutane masu yawan gaske haka zalika ana jin tsoron wasu daga cikin ƙungiyoyin ta'addanci waɗanda ke waje suna so su ganimanci wannan dama su zo su tada fitina ta hanyar yin harbe-harbe ko tada ababai wanda hakan zai haifar da zargi na cikin gida tsakanin bangarorin guda biyu alhalin wasu makiya zaman lafiya ne waɗanda ke addabar dukkan sassan da Najeriya suka hoto jihar Kano domin da fitina. Da haka hukumar 'yan sanda ta yi amfani da hankalinta da iliminta da ƙwarewarta shi yasa ta yi wannan hukunci saboda haka bana mata jinjina. Da haka wannan shine kusan karo na biyu da za a yi wato ko zan ce tun bayan tafiyar corona wannan shine karo na farko a lokacin corona an yi sallar ah, sallar ta zo ta wuce ba a yi bukukuwan idi ba to wannan ya zama shine na biyu bayan corona kenan sai zama da cewa ana da tarihi a shekara ta biyu da da shekara ta dubu da da ashirin hudu, ba a yi hawan sallah a jihar Kano ba in an hada da sauran kuma abubuwan da watakila tarihi ya kiyaye sai adadin ya hauhawa da abubuwan da watakila ka iya biyo bayan gaba wanda muna neman tsarin Allah subhanahu wataala daga daga faruwar dukkan abin da tashin hankali ne wanda zai hana mutane ci gaba da walwala ga wani muhimmin abu wanda ya kamata a ce mun yi magana a kai game da wannan dambarwa da wannan batu in ba ta ba a je mu gabatar muku da wani sauti wanda aka ce sautin alhaji sunusulami da sunusu ne inda aka je yana suka ga janibin mai gida gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf akan cewa ya ya cika masa sa na nada shi sarki duk da bai ambaci hakan ba amma magana tana isharar da haka idan ya ki cika alƙawari to su ma fa za su iya bashi matsala lokacin zabe domin ko gwanda ma gandujan da da su dawo da a ce su ne akan kujera kamar yadda bangaren Alhaji Aminu Ado ba yaro magoya sa ke ci gaba da wannan sauti suna ganin Alhaji Sunusi Lami da Sunusi ne to fa daga bangaren Sunusi da 'yan ah, kwankwasiya na ci gaba da ta wannan bidiyo tare da musanta shi suna cewa ai ana kwaikwayon murya yayin da wasu ma ke ganin editing aka yi aka caccanja muryar aka harhaɗa aka tashi magana don aiwa alhaji sanusi sulami da sanusi sharri don a haddasa husuma tsakaninsa da gwamnatin jihar kano yana da matuƙar muhimmanci mu saurari maganganun wasu daga cikin masu wannan ra'ayi daga cikin masu goyon bayan alhaji sunusi lami da sunusi da muka saka da addu'ar da muka yi da abubuwan da muka yi da wahala da muka sha assalamu alaikum jama'a wato yau banda tsari na ni ban yarda da dukkanin wani abu da za a ce na tsallaka layi ba tabbas yau da na tsallaka layi amma magana za mu ta ilimi magana za mu ta nutsuwa wanda kuma mai hankali daga cikinsu zai gane domin al'umma ba mahukata ba ne ba kuma al'umma sun san me suke kuma sun san abin da ya dace musamman yanzu yadda ake da wato uh, technology da abubuwa na baiwa da Allah ya ba wa mutane da yawa ba za mu manta ba abubuwa sun faru a baya lokacin da shugabansu ya dinga ba da kaloli kala-kala wanda ba zan manta ba bidiyo ma aka saki na bidiyon dala wanda waɗannan mutanen suka fito suka ce karya ne haɗawa aka yi ba zan manta ba ba so ɗaya ba so biyu ba muryar ogansu ta fito wanda yake faɗan abubuwa daban-daban akan injiniya rabi musa kwankwaso da bola ahmad tinubu waɗannan mutane suka ce wallahi haɗa muryar nan aka yi. hatta shi yanzu wannan wanda ya ɗaura wannan bidiyon shi kansa ya yi wannan bidiyon wanda yake nuna cewa haɗawa aka yanzu technology ne kowa zai iya murya kowa za a iya yi ba ma mutum ba za a iya amfani da kwamfuta a fitar da murya mutum yes haka ne abin da ya faɗa tabbas na yadda amma me yasa saboda makewa sun manta da duk wannan abubuwa su tunanin su sai sun haɗa rigima tsakanin gwamnatin jihar Kano da mai martaba Khalifa Sunusi na biyu Sunusi ya wuce nan Sunusi da zai rikici lokacin da kuka tuge shi kuka wulakanta shi a lokacin zai nuna muku cewar waye shi kuma na rantse da zatin Allah Sunusi Lami da Sunusi a wannan lokaci da ya ga dama wallahi ba ku sa ku fidda shi ba domin rikici za a yi ba na wasa ba dan ba za mu bari ba amma sai ce mai hakuri? ya ce ku kwantar da hankalinku Allah ne ya bani kuma ya karɓa ya ce na tafi kuma yanzu Allah ya yi sanadin da ya dawo ko kun kasa karɓar wannan kandara kun zo sai shirme kuke ku ba gwamnatin kuma ku sani ina so ku sani gwamnatin tarayya ma da kuke takama da ita kuke nuna takuci mu je zuwa in dai siyasa ce za a buga da mu da ku shege kafasa kuma sunusi lami da sunusi zama daram zama daram na rantsi da Allah da ba dan ba haka nake ba yau da na so ka layi kai kile shi ka fita daga ido na rufe idan na dara a kanka ba za ta yi maka kyau ba wataƙila ba kai ka je ka hadu wannan bidiyon ko da Allah ga yamin gaskiya ha ba malam ai al'umma an riga an waye an san me ake ciki an san kuma ya duniya take ciki kawai dan ka zo ka dauki wani audio ka zo ka dora kawai sai mu ce mutum ne bayan mun san yadda technology yanzu bidiyo ma an dora kun ce technology ne balantana murya wadda kwamfuta za ta iya yi ga mutane na wanda Allah ya ba su baiwa da za su iya fitowa su kowace irin murya suke so sai ka zo kana gaya mana wata magana da take <laughs> sanu salami da ko ku yarda ko ku yarda zama daren wannan dare da ka ga na yi wallahi ba dariya nake ba yaƙe nake ku ba hankali wallahi ku ba hankali muna nan mun shirya muku tsaf duk zami maganin ku wallahi. To baya ga haka suna kafa hujja da masu kwaikwayon sunu sulami da sunusi daga cikin su da wani yaro wanda muka yi tsokaci a kansa jiya. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. وعلى آله وصحبه من wadan. mai girma gwamna da masu girma 'yan majalisar sarki masu girma 'yan majalisar jiha da na tarayya masu girma kwamishinoni da manyan lauyoyi da sauran jama'a Domin tantance hakikanin maganar Sunusi Lamai da Sunusi da maganar masu kwaikwayonsa ku saurari wannan a ƙarshe sai ku hukunci da cewa waccan muryarsa ce ko ku a'a an kwaikwaye shi ne ko ku an canja masa ne yana da kyau ku saurari wannan hira a ƙarshe. Rahmanir Rahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a kullum muna cikin godiya ga allah subhanahu wa ta'ala a cikin ni'imominsa waɗanda ba sa ƙarewa cikin ni'imomin da allah ya min allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara an naɗa ni sarkin kano ranar 8 ga watan Jun shekara ta 2014 ya raya ni a cikin rayuwa da lafiya shekara kusan shida akan wannan gado da wannan gado namu mai albarka a yau ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya ba da sarauta ya kaddara ya karba ko da yaushe muna faɗa cewa sarauta ajali ne da ita kwanakin da allah ya rubuta a kan gado ƙayyadaddu ne idan ranakun nan sun zo ko ana so ko ba a so sai an tafi saboda haka mu mun karbi dukkanin abin da allah yi mun yadda mun gode mun yi farin ciki kuma mun san shine alkhairi a gare mu muna godewa al'ummar kano a dukkanin shekarun nan ƙauna da suka nuna mana da soyayya da biyayya da addu'o'i muna godewa dukkanin waɗanda suka taimaka mana a cikin harkar mulki 'yan majalisarmu da hakimai da suka ba mu goyon baya muna godewa 'yan uwa na zumunci waɗanda suka tsaya suka kare martabarmu da martabar gidan nan muna kira ga al'umma a zauna lafiya wanda allah ya ba wa sarauta mun umarci iyalanmu da 'ya'yanmu da waɗanda muke da iko a kansu duk wanda Allah ya bawa al'umma suka mubaya'a su je su masa mubaya'a su bi shi su kare martabarsa su kare mutuncinsa saboda martabarsa da mutuncinsa ita ce martabar wannan gida muna gode wa 'yan uwa muna haƙurantar da su muna tabbatar musu cewa allah baya kuskure duk abin da allah ya yi shine daidai kuma yau kada ta dame su abu idan ya fara ƙarshensa ake dubawa allah ya samu yi ƙarshe mai kyau allah ya samu gama lafiya mun gode wa allah da ya ba mu dama muka yi shekarun da muka yi da ya ba mu dama muka yi gine-gine da muka yi a gidan nan da ya ba mu dama muka dawo da sarauta sunnar sarki halifa kuma abin alfahari ne a wajenmu yadda halifa ya yi sarauta da yadda ya barta allah ya ɗora mu akan wannan sunnar allah ya sa yadda ya gama a kusanci da allah kuma mu gama a cikin wannan kusanci muna gode wa 'yan uwa musulmi addu'o'i da aka yi na alkhairi shekara da shekaru muna roƙo a ci gaba da addu'a wannan ƙasa ta mu kano allah ya ba ta lafiya da zaman lafiya allah ya muku albarka allah ya raya ku Allah ya dawo da ƙasar da arzikinta Allah ya ba da shugabanni na gari wannan gida namu Allah ya kare mutuncinsa da martabarsa ƙasanmu Allah ya dawo mana da ita Allah ya sada mu da alkhairi muna godiya mun gode mun gode mun gode mun rabu da ku cikin farin ciki mun rabu da ku cikin kwanciyar hankali mun rabu da ku cikin godiya